صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نحييكم بتكي الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة sha ga watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1436 wanda ya daidai da 28 ga watan julai shekara ta 2015 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da darasin da muka fara a jiya a wannan daura ta ilmiya wadda za ta kasance a cikin wannan littafi mai albarka na manzumatul bai'uliyya a jiya mun riga mun ba da tabbataccen bayani game da shi muwallafi mu'allifin wannan littafi da yadda malamai sun kai saɓani kan sunansa da kuma sunan da ya fi inganci wanda muka ambata sannan da shekarar da malamai sun ka bayani a kan cewa a wannan shekara wasan ta dubu da tamanin ba da hijira wannan malami ya kasance rayu ma'ana wasan ya rasu bayan shekara ta dubu da tamanin ba da hijira amma malamai ba su hakikanin hakikanta cewa wace shekara ce ya rasu sannan bayan wannan muka tattauna da marahin da ulumul hadis duka kafin ya kawo a wurin mun kai bayani akan ya sha'atuhu منذ أحد sallallahu alaihi الله alihi wa sallama sannan bayan wannan mun kai bayani akan yadda ulumul hadis ya kasance sahabbai na aiki da shi a aikace sannan mun kai bayani yadda ya zo a lokacin tabi'ai har zuwa lokacin ibn salah da kuma abin da ya faru bayan ibn salah har zuwa gare mu to baya kana mun karanta baiki biyu a cikin wannan littafin mai albarka inda malam ke cewa bi hamdin musalliyan ala muhammadin khairin nabiyyi ursula malam yake cewa ina farawa da godiya ga Allah subhanahu ta'ala. musalliyan ina mai salati ala muhammadin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama khairin nabi ursila wanda shine mafificin annabi wanda ka aiko ma'ana duk annabawan da Allah su subhanahu ta'ala ya aiko to wanda an mafifici a cikinsu shine muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to bayan malam ya fara da hamdala da kuma salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai mala ya ci gaba da cewa wa min aqsamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda mala ya ce wazi ma'ana wannan waka da aka gaba gare ka ko wannan kasida ta manzuma da aka gaba gare ka ta kunshi aqsam na hadisi ta kunshi aqsam na hadisi idda masu yawa wa kullu wahidin kuma kowane nau'i daga cikin nau'ukan hadisi wanda malam zai ambata ta ya zo wa hadda tare da ma'anarsa ma'ana kamar da mun kai bayani malam zai ambaci nau'uka daga cikin anwa'u ulumul hadis wanda mun kai bayani wannan baitutukka na waka 33 ne ko 34 saboda haka ba duk anwa'u ulumul hadis malam ya ambata ba mala ya ambaci anwa waɗanda suke da muhimmanci saboda haka kowane nau'i zai ambace shi in ya ambace shi sai ya bada ta'arifi dinsa ma'ana ya bada ma'anarsa ba tare da ya bada amsila ba wannan manzuma ba ta kushe amsila ba misalai iyaka abin da malam zai yi shine ya ambaci nau'i daga cikin nau'ukan hadisi baya ya ambaci wannan nau'i sai ya kawo ta'arifi dinsa sannan baya ba da tafasi akan waɗannan anuwa a cikin wannan wake illa wurin tadlis inda ya ambaci nau'i biyu daga cikin tadlis to amma insha Allah ta'ala kamar da ni bayani wannan manzuma ni riga kun karance ta a wurin malam faruku iyaka abin da za mu yi muraja'a iyaka fa'idar da za a samu sabuwa a cikin karatun da zan yi shine isnadin da za mu basuwa na wannan littafi har zuwa ga ma'allifin wanda ya allafa wannan littafi to amma za mu yi wasu ta'alikat za mu yi wasu ta'alikat insha Allah masu fa'ida a cikin kowane nau'i da gaske alwa ulumul hadis to malam yace awwalu as-sahih na farko daga cikin anwa ulumul hadis shine as-sahih shine hadis sahih to kamar yadda ya faɗa a cikin mukaddimarsa cewa zai ambaci kowane nau'i tare da ta'arifinsa to bayan ya ambaci nau'i ya ce awwaluha na farko da cikin anwa ulumul hadith shine as-sahih shine hadithu sahih sai ya fara ba da ni ma'ana hadithu sahih saboda haka abinda zai zo baya baya ce awwalu as-sahih shine at taarif hadithu sahih sai malai yace wa huwa isnaduhu wa lan yashudda aw yu'al shine hadisin da isnadin ya sabi wa huwa mattasal isnadi shine wanda isnadin ya sabi don za mu yi bayani me yake nufi da isnad me yake nufi da ittisal sanad wa wanda isnadin ya sabi wa sannan wannan hadisin bai zama shad ba za mu yi bayanin me ake nufi da sham za mu yi bayanin me ake nufi da sham au yu'al kuma bai kasance akwai wata illa a cikin wannan hadisin ba za mu yi bayanin me ake nufi da hadisin ma'allan sannan ya ruhi abu wanda ya ruwaito wannan hadisin ya kasance adili ya kasance adili babu kuma ya kasance shi na da ƙarfin hadda ya kasance shi na da ƙarfin hadda an mislihi kuma ya ruwaito wannan hadisin daga wani rawi irinsa ma'ana ya ruwaito wannan hadisin daga rawi irinsa wanda a adili kuma shi na da karfin hadda mu'tamadun fi yi wa naqlihi kuma wannan rawi ya kasance an dogara akan hadinsa duk malamai sun yarda da cewa lalle shi hafizi yana da karfin hadda kuma malamai duka sun yarda da ruwayarsa sun yadda adini ne a cikin abin da ya ruwaito to wannan shine ta'arif da malam ya kawo a cikin ta'arifin hadisi sahih to a takaice imam ce ta'arifin hadisi sahih huwa al-hadith alladhi tafala isnaduhu bi naqli بنقل العدل ضابط عن مثله بغير شذوذ ولا إلا ذا ساكن هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العادل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولا إلا شين حديث ده إسناد سيسعدو كما يكسن شي وان ده رويت وانا حديث عادل sannan shina da karfin hadda an mislihi daga rawun irinsa min gari shi wala illa kuma na hadisin bai kasance shaz ba kuma ya kasance mu'allal ba to misalin. idan mun ka jibi wannan ta'arifi na hadisi sahih za mu fahimci cewa kowane hadisi wanda za mu kira hadisi ingantacce wajibi ne ya kasance ya cika sharuɗa guda biyar wajibi ne ya kasance ya cika sharuɗa guda biyar waɗannan sharuɗa dole ne a same su baki ɗaya a cikin hadisi gabanin mu ce masa ingantacce idan muka rasa sharaɗi ɗaya daga cikinsu ta wannan hadisi bai kasance ingantacce ba to idan muka ji wannan ta'arifi cikin wannan ta'arifi za mu iya fitar da waɗannan sharuɗa sharaɗi na farko shine ittisal sanad ittisal sanad sharaɗi na biyu shine adalatu ruwa adalatu ruwa sharaɗi na uku shine samu bab samu bab sharaɗi na hudu gaira shuzuz sharaɗi na biyar gaira illa ma'ana gairu mu'allal wani zalika ya kasance dole kowane hadisi kafin ya zama ingantacce sai ya haɗa waɗannan sharuɗa guda biyar dole ya kasance akwai ittisalin sanad da wannan hadisin ya kasance duk ruwat da sun ita wannan hadisin dukkanin su adilai ne sannan dukkanin su baki ɗaya kuma suna da hadda mai ƙarfi sannan wannan hadisi ya kasance ba shaz bane kuma ya kasance ba shi da illa waɗanda su ne sharaɗin guda biyar idan an ka samu sharaɗi hudu misali an ka samu ittisal sanad an ka samu adalatul ruwat an ka samu tamu bab an ka samu cewa hadis ba shaz bane amma cikinsa sa an ka samu illa to wannan hadisin an yi condemning ɗinsa ba a kiransa hadisi ingantacce haka idan an ka samu sauran sharuɗa ba a samu ittisalin sanad ba wannan hadisin ya zama kuma da'ifi bai zama ingantacce ba to misal hadisi ingantacce kafin mu shigo bayani akan waɗannan mi an ma'ana ittisalus sanad da adalatul ruwa da da samun bab da kuma adamu shuhud wa adamu illa bari ba da misali akan hadisi ingantacce wanda cika waɗannan sharuɗa guda biyar kamar sai in mun diba cikin sahih bukhari inda imamul buhari yake cewa babu ما أسفل من الكعبين فهو في النار قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار وانا حديثنا في كتاب اللباس في صحيح البخاري imamul buhari baya ce babu ma asfala min al-ka'abaini fa huwa nar baji wanda ke bayani duk abinda ya kasa daga idon sau yana cikin wuta sai imamul buhari ya ce haddasana adam adam bin abi iyas adam bin abi iyas ya rasu shekara ta 221 adam bin abi iyas ya ce haddasana shu'ba shu'ba bin hajjaj shuba bin hajjaj al-wasiti ya rasu shekara ta ɗari ɗaya da sittin shi kuma shuba ce haddasana sa'id bin abi sa'id al-muqbari sa'id bin abi sa'id al-muqbari al-madani ya rasu shekara ta ɗari ɗaya da ishirin shi kuma yace na hafizu sahaba abdurrahman bin sahar ad-dawsi abu huraira radiyallahu anhu shi kuma abu ya rasu shekara ta hamsin da bakwai wajen wasu malamai wasu malamai sun ce shekara ta hamsin da takwas wasu malamai sun ce shekara ta hamsin da tara to shi kuma ya karɓo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan cewa manzo Allah kila da mace Allah suka bata a gare shi yake duk adin da yayi kasar idan sau daga izab jabtu to yana cikin wuta to idan mun ka bibi wannan hadisi isnadin ɗinsa za a ga ya cika sharuɗan da guda biyar baki ɗaya ittisalus salat ya cika sharuɗan da baki ɗaya saboda imam bukhari ya ji wannan hadisi mubasharatan daga malaminsa adam bin abi sannan shi kuma adam fika ne imam adi saboda haka riga ya cika sharuɗa babu wata matsala gare shi sannan shi ko eh, adam bin abi iyas ya ce haddasana shu'ba shu'ba kowa ya san a cikin hadisi amma ana kira da amirul mu'minin fil hadisi cikin malaman hadisi ah, muhaddisin waɗannan ka ambata amirul mu'minin guda biyu Imam al bukhari da shu'ba bin hajjaj jabal ne a cikin hadisi ya rasu shekara ta ɗari ɗaya da sittin da shi da sufyan sauri kusan shekara ɗaya sun karu shi ya rasu shekara ta ɗari ɗaya da sittin shi kuma sufyan sauri ya rasu shekara ta ɗaya duk lokaci guda sun kai da malik shi kuma malik ya rasu shekara ta 179 to shi uba bin hajjaj ya ce haddasa sa'id bin abi sa'id al-muqdiri sa'id bin abi sa'id al-muqdiri ina cike <coughs> manyan ɗaliba abi hurairah radiyallahu anhu ya roto hadisai da dama daga abi hurairah ya rayu tare da abu hurairah kuma Allah masa tsawon rayuwa har shekara ta ɗari da ishirin sannan ya rasu sa'id bin abi sa'id al muqbali shi kuma ya roce daga abu hurera wanda baya bukatar bayanin wane ne abu hurairah kowa ya san shi hafizu sahaba wanda duk cikin sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya roce hadisi irinsa sa babu wanda ya roce hadisi irin sa shi yasa makiya sunna waɗanda ba su suna suna kokari su lalata shafiya a biyu hurera saboda ni idan sun karo shi a biyu hurera to wajen fasan eh, na suna daga sallallahu alaihi wasallam sun roshe ta to shi yasa suka ta atakin a hurera shi yasa yan shi'a ba su da wanda suka kiyayya da shi a duniya bayan shehain bayan abubakar da umar da ma'awiya irin abi hurera shi yasa koyaushe suna la'anarsa suna la'anarsa babu irin miyagun maganganun ba su faɗa masa ba saboda ni saboda abu huraira na ba su haushi saboda ya roƙe hadisai masu tona musu asiri to saboda haka shi yasa sun ka rakkaza akan suka akan shahsiya abi huraira abdurrahman bin sahab ad-dawsi hafiz sahaba radiyallahu anhu to shi kuma ya roƙe daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa ya sa abu huraira ɗalibin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai kulluhum udud wurin ahlus sunna wal jama'a to kun ga wannan hadisin ya cika sharuɗan hadisin sahih duka waɗanda sun ka ruwaito shi ƙafi sannan kuma dukkanin su udul sannan kuma hadisin bai zama shad ba bai zama saniyar ware ba bai saba ma wani hadisi ba ba a samu wasu ruwa cikin su sun ruwaito sun saba ma wani wanda ya fi su fika ko kuma sun ka saba ma jama'a sannan babu wata illa wadda ta shigo cikin hadisi wanda za ta roshe ingancin hadisi saboda haka wannan hadisin ya cika sharuɗa guda biyar shi yasa imamu buhari ya kawo shi a cikin sahihi wannan shine misal hadisin da ya kasance ya cika sharuɗa guda biyar to sai mu shiga game da waɗannan eh, shurutul hamsa wanda mun ka yi bayani akan cewa labudda kowane hadisi ya kasance sun eh, kammalu a kai ne gabanin mu kire wannan hadisi da yake sharadi na farko shine ittisalus sanad to ya ka nufi da <clears throat> ittisalus sanad farko ya ka nufi da al-ittisal ya ka nufi da ittisal sannan ya ka nufi da as-sanad saboda kalma biyu ce ta haɗu ittisal sanad sannan ya ka nufi da ittisal sannan ya ka nufi da sanad الاتصال هو سماء كل راوي من الراوي الذي يليه من بداية الإسناد إلى منتهى شاك نتيجة الاتصال سماء كل راوي من الراوي الذي يليه من بداية الإسناد إلى منتهى شيني كون راوي كون راوي يجي حديثي مباشرة دجراوي ديك كديمة تن دقى فرقون إسنادي har zuwa ƙarshen isnadi har zuwa ƙarshen isnadi wannan shi aka nuna ittisalin sanad ko wani rawi ya je hadisi mubasharatan daga malamin sa direct babu wata wasiƙa tsakanin shi tun daga farkon isnadi har ƙarshen isnadi ba tare da an samu wani gap ba ba tare da an samu wani yankewa ba to shi aka nuna da ittisal sima'u kullu rawin من الراوي الذي يليه من بداية الإسناد إلى منتهى shine kowane rawu ya je hadisi daga malaminsa mubasharatan tun daga farkon isnadi har ƙarshe ba tare da yankewa ba shi kuma na aka nufi da sanar huwa silsilatu ruwat al-musilatu ila al-matan su ne wata kama ake sarƙa ta ruwa wanda ka ɗaukar mutum ka kai shi zuwa ga matani hadisi ya kasu kashi biyu akwai sanad akwai matan sanad misali kamar yadda muka ba su misali haddasana adam bin abi ijiyar haddasana shu'uba haddasana sa'id bin abi sa'id al-muqbari an abi huraira radiyallahu anhu wannan shine isnad sannan matan قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فتنا تون شيء سما وشيء متن تو أبدا كمي أنك إسناد سلسلة رواة الموصلة إلى المتن ma'ana wannan sarka ta ruwa wanda za su ɗauke ka kai ka zuwa ga matani saboda baka haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Imam Buhari bai haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya rasu shekara ta 11 bayan hijira ya yi hajjatul wada shekara ta goma bayan hijira da ya dawo cikin zulhijja muharram safa rabiul awwal shekara ta goma sha ɗaya ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wasallama to imam al-buhari ya rasu eh, shekara ta ɗari biyu da 256 to ya za a yi buhari ce kala nabi sallallahu alaihi sallama to waɗanda sun ka buhari sun kai shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan kaca ko wannan sarka yadda buhari ya rika ya rika ja har ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kai aka kira isnadi ina fata gane silsilatu ruwat al-musilati ila al-matan sarka wadda ta kunshi wasu mazaje wanda za su ɗauke ka kamar tsani su kai ka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da buhari yana son ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ta tsani saboda tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallama akwai gap shekara ta ɗari biyu da da hamsin shida buhari ne to an haye shi shekara ta ɗari ɗaya da 196 annabi ya ce shekara ta goma 11 bayan hijira sai za a iya ce kala rasulullah to waɗanda kaga adam ya bashi labari shi kuma adam da waye jiya adam ya jiya daga shu'uba shu'uba da gawa daga sa'id bin abi sa'id al-muqbari shi kuma sa'id bin abi sa'id al-muqbari ya jiya daga wa shi ko ya jiya daga abu hurairah ad-dawsi kaga ah, adam shi yake fi buhari zuwa ga shu'ba shi ko wanda kake eh, eh, eh, adam zuwa ga sa'id shine shu'ba shi kuma sa'id wanda kake shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa Abu Hurairah to kun ga haka kun filatu riwayat al-musilatu ilal mata wani shafa miki da isnad to idan mun ka kace ittisal sanad ma'ana tun da kun fahimci me yake nufi da ittisal kuma kullu rawi min rawi alladhi yalini min bidatil isnad ila muntahahu kuma kun fahimci abin kan nufi da al-isnad ko as-sanad al-silsilatu ruwat al-musilatu in masal to abin kan nufi da yake salu sanad waɗannan ruwat waɗanda sun faɗaki al bukhari sun ka kai zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kowane ɗaya daga cikin su ya ji hadisi mubasharatan daga malamin sa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ne shaka ne da ittisalin sana to ya za a yi a gane ittisalin sana to ana shi yasa malaman hadisi sun karanta kutubul wasayat kawai waɗannan littafa abinda a aikinsu kawai su faɗi kowane rawu da ranar da an ka haife shi da ranar da ya rasu to ta hanyar shekaru za a gane wanga malami ya ji daga wanga malami ko wanga malami ya ji daga wanga malami bari in baku misali hadisin imam al-bukhari da yake cewa cikin sahih al-bukhari haddathana al-humaydi abdullah bin zubair قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع ألقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا yusibuha أو ila imra'atin yusibuha فهجرته إلى ila هجر إليه جوانا لقد wannan laqabi laqabi da wata shahara gare ku ba wannan bane wannan wannan lafazi بدأ أما وانا لقد تشهر shahara to wannan shine hadisi na farko a cikin sahihi bukhari shine hadisi na farko a cikin sahihi bukhari wasan hadisi na karshe a cikin buhari cikin ku wani hadisi da lafazinsa da isnadi wannan hadisi ne na farko to ina son hadisi na karshe a cikin sahihul buhari na san kun an karanta buhari da su daga farko a karshe ya kamata a ce ka san hadisi na karshe a cikin sahihul buhari to lafazi ba mu lafazi kawai matan ehem na أحاديث الثاني نعم حديث الثاني نعم كان جبالي نعم خفيفة ثانية على اللسان وكيلة ثانية في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إسناد حديث الإمام البخاري حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن خديل عن أمارة بن قعقع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان هديمتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ونحن حديث لك في أكثر صحيح البخاري sahihul buhari to bari mu dawo misali ne ka sayan basuwa akan da imam al-buhari yace haddathana al-umaydi abdullah bin zubair al-makki yana cikin malaman imam al-buhari a makka a makka buhari yace ya rawaito hadisi a wurinsa to abdullah bin zubair al-makki ya rasu shekara ta 219 ya rasu shekara ta 219 imam al-buhari an haife shi shekara ta 196 buhari ya rasu shekara ta ɗari biyu da hamsin da shida to in kun lura kun ka duba nan da kyawun shi sai ya rasu al-humaydi ya rasu shekara ta ɗari biyu da sha buhari an haife shi shekara ta ɗari da tisin da shida to lokacin da humaydi ya rasu buhari na da shekara nawa yana da shekara ashirin da uku it's possible ya ji hadisi daga al-makki yana yiwuwa dan shekara uku ya isa ya isa ya sai wajen malam ya zauna ya karɓa to kaga haka malamai ka fahimta da yake haddasana al-humaydi to sun kabiba. diba yaushe humaydi ya rasu yaushe buhari an ka haife shi yaushe yaushe buhari ya rasu to sun ka diba sun ka cewa lalle buhari lalle buhari yana yiwa ya haɗu da zubaidi saboda ka haihu zubaidi ya rasu buhari na da shekara ashirin da ba wannan tsaye ba kawai sai sun ka ba shi ya ta yaya an kai buhari ya haɗu da zubaidi ta wace hanya an kai ya haɗu da shi sai sun ka je sun ka ba cikin tarjama imamul buhari sun gani cikin rihilat ilmiya ta imamul buhari ya shiga garin makka shekarar da buhari ya shiga cikin garin makka sun ka je sun ka karanta tarjama abdullahi bin zubaidi Sun ha gano cewa a wannan shekara kumai yana na cikin garin makka yana na cikin gare makka sannan baya kana sai sun ka bincika shi lokacin da buhari ya shiga cikin makka malaman da ya kama ziyara da wanda wani malami da wani malami ya kai ma ta sun ka gano cewa lallai imamu buhari ya kai ma kuma yi ziyara a gidansa kuma ya rusa hadisi daga gare shi ta sun ka tabbatar da cewa lallai buhari ya ji wannan hadisin ba sharatan daga kuma yi ina fatan fahimta to shi haddasa na su haddasana su sufyan wani sufyan sufyan gina wayan ya rasu shekara ta 198 an haife shi shekara ta 106 daya da shidda an haifi sufyan bin uyayna to al-humaydi da ya rasu shekara ta 221 da mun an ka je malaman hadisin ka bincika sai sun ka gano cewa umaidi ya haɗu da sufiyanin sauri ya lubince shi lubinta mai tsawo kuma ya roto hadisai daga gare shi ya roto hadisai daga gare shi to da sun ka tabbatar da cewa lallai kamar da ni bayani na farko za su karanta tarjama kowani ku tarjama kowani to da sun karanta tarjama al-humaydi sun gano cewa lallai ya je isfiyani sauri isfiyani bin wayaina a gidan shi kuma ya ruwaito hadisai da dama daga gare shi amma abokan karatun sa wanda sun kai karatu wurin su talibin wayaina ga وشيكو سفيان بن ويلة حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري يا في شكرا تقريب أياد أربعين لهم شكرا تقريب أياد أربعين لهم سفيان بن ويلة هي شكرا تقريب أياد الشدة هذا إخوصي بالصحابة وكمان جميل بياني فكوا كما لم يكن كذلك هكا يحيى بن سعيد الأنصاري يتي أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي محمد بن إبراهيم التيمي يارس شكرا تقليل أي ya rasu shekara ta ɗari ɗaya da ishirin to da malamai sun ka karanta tarjama masu duka guda biyu sun gano cewa yahaya bin sa'id al-ansari min sigar tajiri don wannan isnadi shi da abubuwa da yawa tabi uku a cikin wannan isnadi wanda yana da wahala ka samu hadisi irin haka shi yasa da wannan isnadi imam al-buhari ya wannan isnadi nazim ne sosai nazim ba isnadu ali ne amma wancan saboda tsakanin buhari da manzo Allah akwai adadi da yawa kun san isnadin nazim shine tsakanin mu'allif littafi zuwa ga manzo Allah a samu adadi mai yawa na ruwa to amma wancan isnadi na farko da na ambata muku na adam shu'ba sa'id abi hurairah tsakanin buhari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum hudu kawai mutum hudu kawai to amma wanga kusan mutum shidda ko bakwai to shi ya eh, Yahya na Sa'id ko shi yana cikin almajirin Muhammad bin Ibrahim At-Taymi saboda Muhammad bin Ibrahim At-Taymi al-Madani Madina yake Yahya bin Sa'id al-Ansari al-Najjari al-Madani gari guda suke kuma sun rayu lokaci guda kuma ya lizince shi ya rubuta hadisi daga gare shi sannan shi kuma muhammad bin ibrahim atayyi yace sami'tu alqama bin waqas alqama bin waqas ya rasu lokacin khilafa abdul malik bin marwan wajen lokacin shekara 60 ko shekara wajen 70 bayan hijira cikin khilafa abdul malik bin marwan to malamai sun ne akan alqama wasu ma sun ce sahabi wasu sun ce sahabi to amma magana mafi jaye ba sahabi bane sai an hage shi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka bai samu gani annabi sallallahu alaihi wasallama bai samu haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ba sahabi bane to amma duk manyan sahabbai malamai ne nan irin abubakar as-siddiq umar bin hafad irin as-siddiqa bint siddiq ummuna aisha radiyallahu anha irin mayan-mayan sahabbai irin su eh, irin su talha bin ubaidillah irin su zubair bin awam irin su abdurrahman bin auf duk mayan-mayan sahabbai malaman sa yana cikin kibar tabi'i to shi wannan alƙama yana cikin masu jinsan majalisin umar to kun ga ittisalin sanad ya cika ittisalin sanad ya cika to wannan shine ma'ana ittisal ko wani rawi ya ji hadisi mubasharata daga malami tun daga farkon isnadi har zuwa ƙarshen isnadi na gaya muku yadda aka bi a gano ittisal to wannan sharadi guda kawai ke in mun samu wannan ba mu ce hadisi din ya inganta sai mun zo da sharadi na biyu adalatu ruwa adalatu ruwa ya kan nufi da adalatu ruwa ita adala abin ake nufi da adala shine ko ne rawi ya kasance ya nisanci kaba'ir baya aikata kaba'ir sannan kuma baya dagewa istimrar al-sagai ma'ana continuously ya ci gaba yana aikata kananan zunubai idan ya kasance continuously yana aikata kananan zunubai wannan ba adili bane ba adili bane sannan kuma ya kasance baya aikata abin da ya saba ma buruwa ta society din da yake ciki misali kama eh, kama nan hausa fulani a ga malamin addini ya saje su ya tsuke to kai wannan ba ba wai ina cewa haramun bane misali amma ya saba mu muruwa mu a ga malamin addini ya saje su ya tsuke don ba ga muruwan ba a san malamin addini ne ya haka ba ke misali irin wannan wajen malaman hadisi in ka aikata aikin da ya saba wa mai ba su karɓa hadisi ka ba su karɓa hadisi dole ya kasance ana da stakefin ɗinka a cikin sosaitin da take ciki to adala malamai sun bayani kafin a kira mutum adili dole akwai sharuɗa na farko dole ya kasance musulmi kenan idan kafiri ya roto hadisi wannan hadisi ba karɓa in kafiri ya roto hadisi ba karɓa to ga wata mas'ala idan kafiri ya ruwaito hadisi ya ce ji hadisi wurin malaminsa lokacin da ya ji wannan hadisi yana kafiri yana kafiri amma wannan hadisin bai bayar da shi ba sai lokacin da ya musulunta amma sima'ul hadisi lokacin da ya tahabbulin hadisi kafiri ne musulunta to amma lokacin da ya yi ada ya ba da hadisi ya musulunta za mu karɓi hadisin ko na tattun ilimi za mu ya eh, malam shehu za karɓa ya dalilin ka eh a'a dalili muka so a yi eh lissa tunda yana cikin shuruɗu adala da ya kasance musulmi to shi wannan lokacin da karɓi hadisi ta ne amma kawai sannan zai ba da sannan zai yi delivery din hadisi zai ada zai ba da hadisi musulmi zai ba da hadisi ta kafin ya zuwa hadisi amma lokacin da zai faɗa masa hadisi ya musulmi ba amma lokacin da ya tahammul din wannan hadisi ba musulmi ba ne to za ka iya hadisi ne Masalbi, to kun su da ra'ayi mala ali yana jayayya to bari mu bi ra'ayin malami saboda ni na hadisi hmm. kwarai bayan ba ok ok haka ne haka ne haka ne magana da mala ali ya ita ce a sawab malin shi abinda a sharaɗi wajen eh, sharaɗin islam yana wurin kawai wurin ada wurin kai biyu ba amma wurin tahammul ba sharadi wurin tahammul lokacin da zaka ɗauka ba sharadi ba amma wurin ada lokacin da zaka ba ɗin hadisin zuwa ga wani ka kasance musulmi ina fata ka fahimta wannan misali kama abu sufiya hadisin hiraqan hadisin da ne rasul sai buhari cikin kitabul ilm a lokacin da abu sufiya ne ɗauki wannan hadisi yana kafin amma lokacin da ya bayar da shi ya musulunta buhari ya fitar da hadisi cikin sahihi kaga duk malamai sai su faɗi akan ingancin hadisi amma lokacin da kissa shirka ta faru lokacin da annabi ya tura mai lata har shirka ya nemi a sai a nemo laraba da sun ka zo a kasan rum lokacin waɗanda ya kasance suna kusa da annabi suna da dangantaka jini da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai an ka kai cikin kasuwa lokacin abu abu su ya kai sham wajen fatauci sai an ka zo da shi ya rika alimiyar tambayoyi biyu ba da ansa lokacin abu su ta yana tafi saboda ya musulunta amul fatih amul fatih ya musulunta abu su yara amul fatih ya musulunta to amma hadisi ya bayar da shi bayan musulunta duk malamai baki ɗaya sai ijma'i aka karɓa hadisi ne da wannan shine dalili saboda haka eh, eh, musulunci kawai sharaɗi ne wurin ada wurin jini ba amma wurin tahammul na sharaɗi ba ne ya fata ka fahimci wannan sannan albuluk albuluk kamar yadda malali ya bayani nafsu shai na wurin al-islam idan yaro ya ɗauki hadisi ya ɗauki hadisi ya yi diliba ɗin hadisin a da kuma yana yaro ba karɓa hadisi amma in ya karɓa amma lokacin da ya ba da hadisin ya balaga ana karɓa ana karɓa saboda haka اشتراط البلوغ كوي يولن عدا ليس عند التحمل إلا فتكون في الجنة شيخ هذا حديث حسن لحسين أنكر بيسي لو كتندا النبي يا رسول بك لو استشك رأوه ويا كسر حكنا نصب الأجبة أما صلى هذا حديث في البخاري ومسلم كتب السنة كما أنكر بيها بيسان حكى حديث عبد الله بن زبير قول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi bin Zubair da shekara goma da shi a farko wanda aka haifa a Madina bayan bayan sahabbai shi hijira Abdullahi bin Zubair bin Zubair bin Awwa mahaifiyarsa wa Aisha Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha to shi ko da ya rasu ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu na da shekara goma bai balaga ba bai balaga ba ko ibn Abbas kusan rasu annabi sallallahu alaihi wasallam yan balaga don cikin hadisin hajjatul wada lokacin da ibn abbas ya ce lokacin na kusa balaga har ya tobe yan jaka ta annabi na sallah ya sake ta ta ta rika shiga sabu tana wucewa ya ce lokacin na kusa balaga kaga hajjatul wada shi da shekara ta sha ɗaya yan balaga don ya ce lokacin na kusa balaga kaga bai balaga ba amma hadisai ne wasu wajen hadisi na rubuce daga masu Allah kusan wajen kusan dubu biyu ko dubu ɗaya da ɗari shida da wani abu kuma dai sauransu suna buhari da musulun sun ittifaki akan mafi yawan hadis hamsa kuma akwai cikin kutubu sunna to haka mutum ya kasance cikin istiratil adala ya kasance ba fasiki ba wanda bai aikata kaba'ir saga'ir saga'ir ya kasance bai yin su kowane lokaci idan ya kasance na istimrar bisa saga'ir to wannan ba yi ba ne kamar da wani ka cewa bare ya zauna in rika kallon mata ya ka inda na arwala su mun yi to wannan saga'ir ne in ka istimlari ba yi kace ba ma mu karba hadisin ka to haka kuma mutum ya kasance zai aikata abin da ya saba mun ruwa to ne duk suna cikin istiratul adala to idan mun ka biyo waɗannan ruwa ta baki ɗaya mun ka waɗannan ruwa tun daga abdullah bin zubai al-humaydi da sufyan bin Da sufyan bin wayayina da haya sa'id al-ansari da muhammad bin ibrahim at-taymi da alqama bin waqas baki ɗayan su a dinnayi dukkan ka karanta tarjuma din su cikin tahzibul kamal kabir babu wani daga cikin su wanda an waito yayi irtikabul kabira kuma dukkan su musulmai ne kuma ba baligai sannan dukkaninsu ba su mutane na masu jin tsoron Allah ba ka samu su aikata wasu abubuwa na kaba'ir kuma ba su istimrari a kan faga'ir kuma mutane na masu kiyaye guguwarsu ka sai ka karanta tarjama masu cikin tahajjubul kamar na hafizu bin ko tahajjubu tahajjub da ibn hajar ko siyar ni anabin nubala na imamu zahiri yanzu za ka ga tabajin mun waɗannan to mun ƙare da adalatar ruwa kun ga mun samu shalabi na biyu kenan sannan samu zaf samu zab shi ne duk ruwa ne su kasance suna da ƙarfin habza suna da ƙarfin habza dukkanin su kasance suna da ƙarfin habza idan an ka bincika har su suna da ranke-ranke ce to hadisan sun zai kasance in ma ya kasance hasan ko ya kasance gari ya za a gane ya malamai ka gane cewa wannan rawi shina da shina hannu. karfin hanya ta wajen jaraba shi ko ta wajen haɗa ruwaya ta yi da ruwaya classmate ne da ruwaya classmate ne eh. da ruwaya ɗinsa misali an san ga abokan karatu ne sai a jarab sai a ga misali don uru hadisan da ya ruwaito su a dubi na kilafi da shi yana saba musu da yawa misali za a diba eh, ruwayoyinsa baki daya a gashin ruwayoyinsa yana da yawan kurakurai shi yana yawan saba ma tsayin ɗinsa wanda sun kai karatu tare duk waje malami guda sai idan sun ka gano haka to sai a a gasa a diba a auna percentage ɗin yawan saba wanda ya kasance na yi in ta yawa sosai sai a ce lalle yana sai a ce ne sai ulhi in ta ƙara yawa sai a ce ne rashin galat daga nan in ta yawa sai zama mutum hadisi أما اللي فعلي شو إيه يكون تأكلنا خفيف الضغط إلا بتاع أنجاني شا أجاكي لها شي صدا هذا ولي لوكا تشكيل تقليد التهازي إيه إبن هذا ريكو تيكي صدوق ربما أخطأ ما أنا صدوق لي أما ينا يو ولي لوكا تشكيل تشكيل تولى كاجا حديثي يا حسن أما أنك تي سيء الجد وانا حديثي يا جماعة جائد إذا أنك تي حشو to wannan hadisi ne ya zama da ikon jiddan idan ya kasance kasratul akhta har ya kasance dai iya mayyaje abin da ya ruwaito sai malaman su kire shi matrukul hadisi to ana auna ana auna ruwayoyin hadisi ne da ya ruwaito daga malami sa da classmate ne to idan yana yawan saba musu to na za a gane capacity din brain insa kwakwalwarsa za a gane mai murajin karfin haddasa to abdab ya kasu kashi biyu muna da dabtu fadar muna da dabtu kitaba me aka ni da dabtu fadar hamza ta kirji ma'ana haddasa kwakwalwa saboda kada a haramta ma waɗanda Allah bai ba baiwan kwakwalwa ba a ce musu shi kenan ba su zama malaman hadisi sai malaman a yi suka wani option guda wani alternative guda ne. in baka iya hada cewa ka rubuta amma da sharuɗa ne aka ce madabbin kitaba ya ka da dafin sadaq to haka nan na kamar buhari ya zo a bagdad ya sai an ka mutane sun ka cika da yawa a masallaci to haka nan na kamar buhari ya zo a bagadad an mutane sun kaci kada yawa a masallaci to daga nan sai malamai sun ka zaɓi wasu ɗalibai guda goma sai sun ka zaɓo hadisi guda ɗari wannan kissa hafizul bagadadi ya kawo ta cikin tarihin bagadad da sun ka zaɓi hadisai guda ɗari to da sun ka zaɓi hadisai guda ɗari sai sun ka kasa hadisan ga kashi goma goma goma zuwa goma kun ga ɗari kenan to wane hadisi goma na farko kamar muna da goma na farko goma na biyu goma na uku goma na hudu har zuwa goma na goma to isnadin hadisi goma na farko sai suka cire su sai sun ka bayar da su zuwa ga matanin goma na karshe sun ka ɗauki isnadin goma na karshe sun ka ba su ga matanin goma na biyu sun ka cawata hadisan sun ka cakuɗa su da isnadi sai sun ka zaɓi ɗalibai guda goma masu ƙwaƙwalwa sun ka bayan sun sun harjika hadisan sun ka ba kowane ya haddace hadisi goma wanda an ka ba sai bayan buhari ya ya ba da lacca ya kare a cikin um, masallaci a bagdad sai kuma sai sun kato su waɗanda ɗalibai ba su zauna wuri guda ba wanda ya zauna nan wani ya zauna ƙarshen masallaci wani tsakiya wani gefe sai aka buɗe gilin tambaya sai wani ya da hannu ya ce yana da tambaya ko ka san waɗannan hadisai sai ya karanta hadisi na farko cikin gwamnati da aka ba shi ba buhari ce ba sani ba sai mutane suka haɗu sun yi cina ya za a yi wanda karamin da an yi karanta hadisi a ce buhari da sani ba mu shi na akwai buhari sai ce to ga hadisi da biyu ya karanta hadisi guda goma baki ɗaya imam buhari yana cewa ko wani ya karanta shi ba sani ba sai masallacin ka fara kowa sai wani ɗalibi can ya tasowa ya karanta nashi buhari ce bai san su ba dukkan goma da sun karanta buhari na cewa ba sani ba sai masallaci ka ɗauka ana kuwa cewa buhari a ce da aka ta kinkimawa a ce bai san komai ba bai san komai ba sai daga nan ana kuwa da sai buhari ya ce ku saurara nan take buhari ya ce kai hadisanka da ka karanta isnadin hadisanka guda goma na wancan ɗalibi ne wanda ya karanta hadisi na goma nan take cikin ƙanƙanin lokaci ne shi to kaga wannan wato saboda karin hadda ya san hadisi a wannan shi yasa wani lokaci wani mutum da ya zo ya ce ma buhari wai ana faɗin cewa baka iya sallah ba <laughs> ana wasu suna cewa ka san yadda abubuwa al'ajirai suke da suka wai ya ce malam na ji suna faɗin cewa baka iya sallah ba sai buhari ya ce wannan kisa tana cikin tarihin bagadar na hatibin bagadadi sai buhari ya ce masa inda wani abu za ka faɗa ba sallah ba ina iya cewa ba ta yi ba amma yanzu ba ka tashi wurin nan sai ina iya rawaito maka hadisi dubu ɗari shida wanda suka magana akan sallah zan rubuto maka hadisi kusa dubu ɗari shida wanda ka magana akan sallah kawai to kaga ƙarfin hadda ƙarfin hadda kuma in yayi tafiya wani lokaci saboda talauci ya tafi yamma ya ji hadisi bai da inda zai rubutawa sai ya haddace su ya to misira ya aiki ya samu yan kuɗi sai yan takarda da iya rubuta na to wannan shine ƙarfin hadda kowane lokaci ko ba da cikin ƙanƙanin lokaci ya mai da hadisin da suke to shi za ka ce mu ba wato rawi ya kasance na iya bada hadisi kowane lokaci kan tambaye shi ko da bacci ka tayar da shi ka tambaye shi hadisi zai baka shi kamar yadda ya ji shi bai canza komai daga ciki bai canza komai daga ciki to wannan shine kashi na farko eh, eh, dabtar sadar sannan akwai dabtar kitaba wasu Allah bai ma karfin hadda ba to kada a haramta musu wannan falalata kasancewa malaman hadisi sai malamai sun ka ba su wani zaɓi shine dabtar kitaba ya kani ni dabtar kitaba zuwa an yasu da kitabahu allazi kataba fihi منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤديه ولا يدفعه إلى من يغيره أو يبدله شنو idan ya ji hadisi wurin malamin ya tsare littafin nan da ya ji hadisi baya ya saurari hadisi wurin malamin ya rubuta to kafin ya ban majalisi ya kawo littafin malamin sa ya diba shi akwai kure cikin rubutun da ya ko babu in ya gyara masa ya gyara masa to sai ya rike wannan littafi shi bai ba kowa shi sai lokacin da zai ba ɗalibai hadisi ya ɗauka littafin ya buɗe ya karanta in ya ƙare ko mata ce bai bari ta taɓa wannan littafi ya sa cikin sai kamar da aka sa kuɗi ita ya sa shi ya ɓoye ya aji kowa ka ya bari ya taɓa wannan littafi saboda yana iya ba wani littafin sai ya canza ya ƙara wani abu ko ya goge wani abu ciki yadda sun gano shi yana ba wani littafi ko kuma ɗane na buɗe littafi na karantawa ko mata tana ɗaukar littafin sai su yi littafin hadisi dole ya kasance ya riƙe littafin in ya ya karanta hadisin ya rubuta ya ajiye littafin ya ɓoye cikin sayar ɗin da kowa bai taɓa wasu shi kaɗai bai ma cewa kai ka kai gida ka amfani littafi na da malamai sun gane haka na ba su amfani hadisi yana yiwa ɗalibi ne ka ɗauka buɗe karanta ɗan gyara wani abu tunda bai da ƙarfi har da bai iya bambancewa kun ga yadda aka zo a kiyaye sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kiyasu ma sun sun yi su damma suna sauka sa Allah ya tayar da shi yasa cikin dalilukan da Buhari ya rubuta littafi kamar da Hasibul Bukhari ya kawo cewa yayi mafalki cikin daliluka cewa yayi mafalki gashi tsaye wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rike da faifai duk wani ƙwaro ko wani kuje da zai kyauta ɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai rika kare ma ina ta kare ma manzo Allah sai ta yi tambi masu fasar mafarki sun kace zaka kare ma zaka kare ƙarya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wacce hanya da bi ya kare ƙarya daga manzo Allah shine ya rubuta sahih bukhari to wannan shi yasa malamai shi yasa lokacin da na mace ko wani halifa ne ya kamo muhammad bin ukasha wanda ya aza wajen hadisi dubu ya kikiro hadisi wajen dubu goma sha biyu na karya yasa yaka cewa ai na ya samu ku hadisai wanda nika halartar da haramu in eh, haramtar da halal sai shi wannan uh, gwamna ne sai yaka cewa ai akwai malaman da za su mayyade su ko sai da ku malaman sun kamar yanzu sai yahya bin ma'in sai imamu ahmad su abu hatim al-razi da sai ga sun kai bayanai waɗannan hadisi to kun ga yadda wannan ne daftar kitaba a tsare abin da ka rubuta wasu ba su da ƙarfin harga littafi sun ka dogara gare shi littafi sun ka dogara gare shi to da littafin nan ya ɓace musu shi kenan sun samu matsala kamar abdullahi bin lahiya saduku ne ruwaya ta yi bai da ƙarfin harga da littafi ya dogara dan ka ne gobara su kuna littafi shi ke kenan sai rika ba da hadith of head sai kurakurai masu ɗin yawa sai fasta haka tarkar sai zama batulukul hadis saboda haka hadisi ne waɗanda sun karoce gabanin littafai ne su kone hadisin su hasan ne kamar irin qutayba bin sa'id da abdullahi bin wahab abdullahi bin mubarak abdullahi bin yazid al-muqrani su usu rawaito gare shi kamar da ibn hazal ya ce ruwaya su daga gare shi ita tafi inganci bisa sauran saboda su sun ruwaito gabanin abin da amma da sun karuwaito baya da rai baya bayan littafi sun kone hadisi sun marfu to shi ya dogara da littafi sai Allah ya jarabe shi ka ta kona littafi to haka ne daful kitaba to idan mun ka diba wannan sharadi dukkan waɗannan ruwatu baki ɗaya samu da dukkaninsu eh, Abdullahi bin Zubair al-humaydi yana da karfin halda ka sai karanta tarjuma ne imam al-buhari kai ne do bukata a yi ta alifi haka sufyan sauri imam imam yahya bin sa'id al-ansari imam muhammad bin ibrahim at-taymi imam siqa yana da karfin halda haka alqama bin waqas to bale eh, faruk umar bin khattab radiyallahu anhu to wannan kun ya cika wannan sharuɗa abdab sadar da kulkuta ba sai shuju da illa wannan hadisin ba shaz ba ne kuma ba shi da illa na ka nufi da shan shine muhalafata siqa man huwa awsaqu minhu au eh, eh, man huwa awsaqu minhu shine Eh, fiqa ya rota hadisi ya saba ma wanda yake zama fiqa ko kuma ya saba ma adadin fiqa misali malam shehu da malam aliyu malam shehu malam shehu ya ruwaito daga gare ni cewa na ce tankin wannan masallaci fari ne fari ne sannan malam aliyu ya ruwaito daga gare ni na ce fentin wannan masallaci ja ne kuma hadisi guda duk akan masallaci suka bada nan sannan kuma malami ɗaya duk da gare ne sun karuwa ito ta za a yi haka kuma dukkan ne sun sirkata sai a diba cikin su wahi karhin hamza ko da mun ka diba mun ka sai mun gane cewa mala aliyu ya yi mala shi karfin hamza sai mu ce to ruwayar da a mahfuz wanda za mu rika mai aiki da daitaccen ruwayar malam ali da gagare ni ruwayar malam shehu sai mu ce mata sha'ani saboda ni saboda ya saba ma malam ali kuma malam ali ya shi karkara ta ina fata kun gane to ne sai aka ce mu sha'ani muhalafatu thiqa man huwa awfaqu minhu aw muhalafatu thiqa adad min al ko kuma misali malam shehu da malam aliyu da malam ya sunanta a ba masu suna ya fa illa malam shehu da malam sai malam baharu misali da malam baharu da malam shehu da malam umar waɗanda zai kai da malam usman wanda nake iya rike suna ne to misali sai da malam aliyu da malam umar ko malam umar da malam baharu da malam usman da malam umar duk su ruwaito cewa daga garari na ce wannan ɗakin wannan masallacin fenti fari ne fenti fari ne sai mala usman shi kaɗai ya rawaita daga gare ni cewa na ce fenti wannan masallacin ja ne dukkan hada shi malam shehu ka son cewa malam shehu ko sai suka ne to amma ya saba ma wajen mutum biyar sai mu ce ruwa ya sabe ya waɗannan mutum biyar su yi kuma akan hadisi ɗaya mu ce shi yayi kuskure saboda haka duk da cewa sai kare sai mu ce ruwayarsa ta zama shani saniyar wari da hausa kenan sannan ruwaya waɗanda ta zama masu ina fata fahimta wannan shi ne shami an ce mai lokaci ya bari mu ida illa illa ita kuma sababun hafi يقدر fi صحة الحديث ظاهره صحة ولا تظهر إلا لمتبخل في هذا العلم الشريف wato duk cikin ilimin hadisi babu abin da yake da wahala ilmi illa shi yasa magabata yan kaɗan sun kai magana ta, illa ba dukkan ba ba dukkan sun ka shahara sun ka ƙware akan illa ba waɗanda sun ka shahara kamar irin abu hatim razi irin imamu ahmad bin hanbal irin imamu bukhari irin imamu muslim irin yahya bin ma'in irin ali bin madini ali bin abdullahi al-madini wanda imamu buhari ya ce ban taba ganin kaina karami ba a gaban kowa sai gaba ali bin madini ya ce ban taba ganin kaina karami ba a wurin kowane irin malami da nake sai wurin ali bin madini <laughs> ali bin abdullahi al-madini amma abin mamaki sai sika baba ne da is da almajirai ko sai da almajirai suke sun kwata suna tambaya ce na matsayin babanka wani hadisi ya ce ku sai ku tambayi wani ba ni ba sun kan matsa sun kan matsa ce innahum da'if da'if da'if da'if saboda amana ta ilimi baba ne da'if amma shi tika baba ne abdullah da'if amma ali da tika kuma al fi ma'rifati ilal sannan shakun din shine imamu daruqutni game da illa ba shakun din shine imamu daruqutni duk da cewa ya zo baya da rashin shekara ta 389 amma littafan da ya rubuta kan illa illan na daru kutun ya kalla kusan mujalladi goma sha biyu a kan illa kawai to shi yasa malamai yan akwai lokacin hadisu fi majalis suna da wata illa koyayya imamu musulun ya fi bi buhari sai ma buhari ce ya bar hadisa haka nan imamu buhari ya san illa da kusan musulun almajirin imam bukhari to illa shine sababin hasi wani dalili koyayye wanda zai taho ya soke ingancin hadisi kuma wannan abin wannan illa ga ta ɓoyayya za ta sauke ingancin hadisi in ka dubi hadisi zahirinsa ya inganta kuma in ka diba ba haka ne wannan illa amma wannan illa ba ta bayyana sai kawai da jigajigai waɗanda sun kai nisa da zurfi a cikin wannan ilimi ne daraja na hadisi irin su ima abu hatimu awrazi irin su abu sur'atu awrazi irin yahya bin ma'in irin imamu ahmad irin imamu bukhari irin imamu zaru kutani to shi yasa wani lokaci za ka ga hadisi ka dubi zahiru siha ga shi kama ya cika sharuɗa amma akwai wata illa cikin koyayya da za ta sauke inganta in mun zo akan hadisin ba Allah ya zamu bayani akan wannan in Allah ya kai mu insha Allah ta'ala to alhamdulillah mun kare akan bayani akan waɗannan mun bada misali akan hadisin sahih akwai wasu abubuwa na akwai wasu abubuwa da ya kamata mu dan tattauna game da abin da ke da alaka da hadisin sahih amma lokaci ya ya kai karshe insha Allah gobe in mun zo zamu kammala waɗannan abubuwa tana mu shiga cikin Baki na gaba hadisul hasan sai mu ba da fili na tambaya insha Allah wa salam malai na san wanda zai tambaya hadisi suna ne da rike sunayen ku malin yunus ok malin yunus na'am na'am dabtul kitab na'am ya tsale littafin da ya rubutu a ciki Eh? ok eh, uwa an iya shi ne kitabun da zai kataba fili eh, wasa ne a wasa hahahu ila an yi addini wala ya tafa'uhu ila mai yubaddilahu au yugayyuhu na'am sunanka malam malam abubakar a malam abubakar na'am نعم نعم نعم نعم نعم eh duka za ka samu wajen tarjama wannan ruwa duk suna ambata matsayin halda da komai za ka sami duk ciki Eh, tahzibul kamal eh, mujalladi kusan eh, in taba su risala gare ka mujalladi kusan talatin ne amma kana da sanadarun shirya mujalladi goma sha biyu walaikum salam shi yasa malaman hadisi in ka ba talakawa ne cikin malaman ka ba sarjan masu masu kuɗi kawai cikinsu su ke irin imamun nasa'i da imamun musulun yana ɗan kasuwanci amma dukkanin su eh, shu'uba sai yaya ne ya ciyar da shi ko abinci da zai ya ci zai eh, da kuɗi saboda karatun koyaushe duk abin da samu wajen tafiya neman hadisi <laughs> yaya saka ciyar da shi wani dan uwa ne ka ba shi abinci na ci bai da komi komi da ya talakawa ne an kaɗa a da kuɗi cikin su irin su imamun nasa'i da su musulun ya yadda don ke tijara kaɗan imam buhari ko da baba ne ya rasu ya ban mai dukiya ga dukiya amma biya ce da ita wurin neman hadisi har ya kai bai da bai da kuɗin da zai iya sayan ink wannan tawada da fefa da zai rubutu shi yasa malaman hadisi ba su da kuɗi saboda abin da sun ka samu suna kai littafi saboda hadisi bai kai hace da littafi in baka da waɗannan tarajin waɗannan babu da ake kasance da hadisi ka ce kana son hadisi kuma baka mallaki wannan littafi ya za ka yi kai karatu san tarajin ka san wasu abubuwa in kana son kai takalijin hadisi in baka da tsari ka faya zaka yi yasa ka ji rayuwar na kullu dina Allah ka gani talaka ne sosai ka gani gamba da ka sace kai ba ba su da kuɗi wanda shi ba irin kuma sa hawan jin bayan wa alaikum salam bari ba na wanda okay baka yi ta tambaya ka ko eh ne shi ne malam abubakar muhammadu bukari na eh, wancan abin da nake nufi ko wancan da kuka sani ko shi ingantacce ne amma wanga hadisi na farko na samu ku yadda buhari ya kawo mata ne wanda ba shi kun kafi sani ba a'a wannan buhari ya roto shi a takaice wancan kuma buhari da musulun su roto shi cike ina fata ka gani wani lokaci inda kamata muna karatun manhajin buhari suna da irin waɗannan abubuwa akwai hikimomi da yasa wani lokaci mutum ya kassara su wani lokaci ya dan wala su wani lokaci yana bibin matani ya kakkacin shi akan gwargwadon muhallin shahidi da ce akwai lokaci mun kare wannan sai mu karanci manhajin imamul buhari da za ku ga irin waɗannan abubuwa amma wancan mai cikin yaro yake cikin kitabun talak amma wannan cikin bada ulwa daga akwai ya dalilin buhari ya kawo wannan hadisi cikin kitabun bada ulwa ya alaka wannan hadisi da kitabun bada'ul wahid باب يد واحد يقال فيكم ما الله صلى الله عليه وسلم فقلت حدثنا عبد الله بن زبير الخميجي حدثنا سفيان شكا انما الاعمال بالنيات لا علاقه وانا حديث من وانا باب كذا ني ادميل ني يسا بخاري تا وانا حديث ني علاقه شي سما لما كتا فقه البخاري في تراجمه ان كذا سكا غاني فقه البخاري كذلك كانت ترجمه ابواب من chapters bab kaza to nan cikin sai zai kawo yana son ya tabbata ma ra'ayinsa eh, ra'ayin da kawo cikin tarjuma wani lokaci za akwai akwai tarajum zahira akwai al-khafiyya al wadda hadisin da zai kawo ba ka iya gane a wajhul alaka baina tarjuma wal hadisi to amma in kai eh, karatu za ka gano ya sa buhari ya kawo nan, kamar irin wannan bada buhari ne a dalilin da buhari ya kawo ba hadisi inna mala amal duniya fi kitabu bada buhari tun ya ce kitabu bada buhari ya ga wahi ya fara zo ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ya fara hadisi na farko ya kawo wannan hadisi tun da tun ba cikin buhari ne ba sha mu na'am mala na'am mala sufyan na'am نعم نعم لا قبل عدم الفسوق شيء عدم ارتكاب الكبائر وعدم الاستمرار في الصغائر amma misali kamar ƙasa gira guda ka yi ta kaɗan haka ka bari to wannan saboda ita ba a kwande ne adalata ta ba karɓar hadisinka amma kai istimbali ko shi kana zama bakin garka kana kallon mata suna wucewa to nan sai adala ka ta faɗi ba mu karɓuwa hadisin ko ko shi a gane ka kana kama kai shi kana taɗi da yan mata kaga wannan sai mu dauke ka baka da adala ko kuma cikin muruwa dole ka kiyaye muruwa cikin sosatin da kake ciki misali kana ɗalibin ilimi a gane kana shan taba sigari kaga baka da adala saboda ba a san malami da ta ba su gane ba ko a ga malami ya tsinke ya yi dan aski haka ba a ce ya da haram <laughs> ba ne amma ya saba ma society da misali ta irin waɗannan malamai suna kula da waɗannan abubuwa saboda dani saboda a inganta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a kiyaye ta a kiyaye ta saboda maballata da kason shigo cikin gona hadisi shi mai kata-kata sai waɗannan malamai sun kai tsayin daka sun ka ce ba su isa ba kuma Allah ya kare sunna saboda in sunna ba a kare ta ba qur'ani bai kare ba kenan okay na Allah subhanahu ta'ala ya kare qur'ani da rafi ita ko sunna Allah ya kare ta ya tada wasu mutane da za su yi kokari su nemi ilimi su kare ta saboda haka da sunna da da da qur'ani Allah ya kare shi sai da kariyar tabban mata kariyar qur'ani Allah da rafi ya kare ba mai iya tabbaci ita ko sunna Allah ta da wasu wanda sun kai karatu sun kasa ka'idodi da su kare ta ko ka so ka so ka lalata ta baka iya da ka lalata ka kikkiro hadisin ƙarya kasa yanzu ana gano ka